hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da bakwai ga watan August shekarar miladiya ta biyar wannan shine majalisi na sittin uku daga cikin jeren giyar karatukan littafin hikbatun min tarikh wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatun min tarikh yana tattaunawa ne dangane da mas'alar da ta faru ta rigingimun siyasa da sabanin ra'ayi waɗanda suka faru ga sahabbai da tabi'ai Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗaya wannan rigingimu da suka faru tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama shekarar da aka kashe sayyidina Husain dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya ƙara ma Husaini yadda shi da mahaifinsa waɗannan rigingimu duk da yake ba su tasiri ba akan mutanen da suka suka shaida rigingimun daga cikin sahabbai amma sun yi tasiri kwarai dangane da raba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya sa mu dace idan jama'a masu ba wannan karatu ba su manta ba mun riga mun gama karanta wato muhimman abubuwa game da waɗannan shekaru rigingimun da suka faru da irin tashin hankalin da aka yi da faɗi tashin da aka yi malam ya fara mana bayani akan shubuhohi da ƙungiyoyin 'yan bid'a suke kawowa don su zagi sahabbai mun karanta har zuwa kan shubha ta uku wadda suke faɗa akan cewa akwai wasu daga cikin sahabbai waɗanda suka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam haushi a ranar hudibiya muka ji amsar da malam ya bayar dangane da wannan matsala za mu tashi akan shubha ta hudu da yake cewa ash-shubhatu rabi'a زعمهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من تخلف عن جيش أسامة وأن أبا بكر وعمر تخلف عنه ‘yan bida'a musamman daga cikin ‘yan shi'a suna riya cewa suna faɗan wannan magana da ƙarya cewa wai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wai ya tsine ma duk wanda ya ja da baya daga shiga cikin wata rundunar sojoji wacce ake kira da suna jaishi usama waɗannan sojoji runduna ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi ya shirya ta da sunan za su je su kai ma wasu kafare farmaki sai wannan ainihin runduna ba ta samu halin tafiya ba har Allah ya anshi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama komandan wannan runduna shine ainihin Usama dan Zai, wanda wannan lokaci wannan sahabi yaro ne dan shekara 21 ko da biyu kuma akwai manyan mutane a cikin wannan runduna wanda wasu sun yi sa da uban shi wasu sun girme shi wasu sun fi shi falala a cikin musulunci munafukai a wannan lokaci suna ta tsegunguma akan cewa dan me za a sanya musu wannan ɗan yaro a ce shine kwamandan su ba ya girme su bane ba ya fi su iya harbin yaƙi bane ba wai ya fi su iya sanin dabarun yaƙi bane za'am haka suke ta faɗa wannan maganganu annabi sallallahu alaihi wasallama bai ainihin kalle su ba to har wannan runduna ta kasance cewa bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi sai na Abubakar ya tabbatar da lalle lalle wannan runduna sai ta tafi ta aikin da ainihin wato ya kamata ta yi shine sai ainihin wato suka ce wai annabi ya tsine ma duk wanda ya da da baya bai shiga cikin wannan runduna ba malam yace qalu inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jahaza usamata wa kana min dimnil jaysh abubakar wa umar wa abu ubaida wa jullus sahaba suka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya shirya wannan riga ta usama kuma a cikin sojojin akwai abubakar akwai umar akwai abu ubaida allah ya kara musu yadda wa jullus sahaba da kuma daukacin sahabbai wa qala annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kuma wai manzon allah ya ce la'ana allahu man takhallafa an je shi usama allah ya tsine wa wanda duk ya ja da baya daga shiga cikin wannan runduna falamma mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa bayan rasuwar manzon Allah kharaja shi Usama waɗannan sojoji sun fita falam yakhruj ma'ahu Abu Bakr wala Umar sai na Bakar da Umar wai ba su shiga cikin wannan runduna ba قالوا سكتي فهما ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله Suka ce to دان haka. kaga waɗannan mutane guda biyu to sun zama tsinannu kenan a bisa harshen manzon Allah Allah ya tsara harshen manzon Allah daga tsine waɗannan manyan sabai wal jawab malam Muhammad al-Khamis yace to amsa ita ce awwalan abu na farko na qulu mu muna cewa za ka dibu wannan ƙarya ce shaci faɗi ce fa innahu lam yathbut an Nabi, sallallahu alaihi wasallam annahu qala domin bai tabbata ba daga manzon Allah ya faɗi cewa la'anallahu man takhallafa anhu bai tabbata manzon Allah ya tsine albarka ga duk wanda ya ja da baya daga wannan rinduna ba na'am gaskiya ne jahazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama jaishi Ausama. da gaske ne manzon Allah ya shirya wannan sojoji da kanshi walakin lam yal'an man takhallafa anhu amma bai tabbata yayi tsinuwa haka ba magana ta farko kenan saniyan magana ta biyu lam yakun abubakar as-siddiq min dimni jaishi usama sai na bakar baya cikin sojojin da aka musu rijista a wannan runduna kaifa wa abubakar ni siddiq kana yusal bil muslimina fi maradin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama isnai ashara yawman to ya za a yi maka ce sayyidina abubakar yana cikin waɗannan sojoji bayan kwanan shi goma sha biyu shi ke yin limancin sallah alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fama da rashin lafiya wanda kuma daga wannan rashin lafiya bai tashi ba kaga ai abin ma bai dace da hankali ba a ce limamin gari wanda za a bari ya ci gaba da mutane sallah a ce kuma an sa shi a cikin sojoji kwambatan sun tafi yaki fa kaifa yukhrijuhu wa ya'muruhu bis salati aidan yaya za a yi annabi ya ce sai na bakar ka bi waɗannan sojoji ku tafi kuma a lokaci guda ya ce ka tsaya ka mutane limanci da lafiya to wanne zai yi kenan ina ba ta fahimtar nan. amma umaru shi ko sayyidina umar fa kana min dimni jashi usama babu shakka sayyidina umar yana cikin wannan runduna falamma tufiya Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayin da manzon Allah ya rasu walam yakhruj ba'da jashi usama zahaba abubakar siddiq li usamata ibnu zaid fasalahu an yubqiya umar yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu sayyidina Umar lalle bai fita a cikin rundunar sojojin ba amma ga abin da ya faru shi Abubakar ne da kanshi ya tafi gun wannan komanda Zaidu Usama dan Zaid ya roƙe shi cewa don Allah ka cire Umar daga cikin rijistar sojojinka li yastashirahu fi umuri ina so ka ban mini shi zan dinga shawarwari da shi kaga dai shine shugaban musulmai sayyidina Abubakar yana da ikon ya cire shi kanshi komanda yana da ikon ya ce da wani da wani na sa su a cikin sojojin nan da wanda na cire su domin shine executive administrator shi ke da wuka da nama shi ne shugaba mai cikakken iko shi ne chief executive na musulmai a lokacin amma bai haka ba sai ya bi due process ya je samu wannan kwamanda a cikin huruminsa ya ce wane na zo ina neman alfarma ne ina so ka bar mini umar a yi da ɗin shi ka bar mini shi in dinga shawara shi sannan aka ainihin cire shi ba da ra'ayi ya yi ba ba kuma da san kai ko kuma nuna isa ba wa haza min azimi khulqi abi bakari as-siddiq wannan yana gwada maka girman halaye na kwarai ga na abubakar wa illa in ba haka ba fa innahu yastati wa an yabqi umar ibn al-khattab bidun ibn usama yana da yancin ya zaunar da umar dan khattab a madina ba da izinin usama ba radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'ina Allah ya kara musu yarda gaba daya amma da yi haka din ba fa bi idni fa'adina lahu fa'adina lahu fa umaru ma abi bakar siddiq sai da sayyidina abubakar ya nemi ainihin wannan izini a gun usama ta dan zai usama din kuma ya bada izinin sannan ne umar fa ya zauna ainihin wato a gida a madina tare da sayyidina abubakar فهذه قصة أسامة لا كما يدعون kaji wannan shine labarin ba kamar yadda suke riyawa ba ka karanta labarin in ka so a cikin littafin tarihu tabari a cikin mujallar na biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da tara da alkamilu na ibn al-asir kenan a mujallar na biyu shi ma har ila yau shafi na ɗari biyu da sha biyar da littafin albidayatu wan nihaya na ibn al-kathir dimashqi a cikin mujallar na biyar shafi na ɗari biyu da uku wa ma a da hada abinda ke bayan wannan shafi zama kun ji wannan sai ce a shubha alkhamisa shubha ta biyar wacce ainihin wato ake kawowa dangane da waɗannan sabbai mutanen kirki don a aibata su katlu khalid bin walid li malik bin waira kisan da Khalid dan Walid yayi ma wani mutum mai suna Maliku dan Nuwaira yake ji gabs in ku iya tunawa jama'a mun karanta wannan kisa a baya a dunkule amma yanzu zamu ji ta daga bakin wannan malami sannan mu ji hakikin da zai sannan mu dan ƙara bayanan da ainihin wato za mu iya yi sannan na farko kafin mu tafi da nisa mu gane yanzu kun ga jama'a wannan abin ya faru ne ga wani mutum kwaya ɗaya to idan ma adalci ne to yaushe za ka ce kuma ka mai da shi akan duka al'umma don wani mutum kwaya ɗaya a wani gari ya yi sata sai a ce mutanen gari kaza gaba ɗayansu barayi ko mutanen dangi kaza ko al'ada kaza ko kabila kaza ba a yi ma wani da ya fanɗare ma ɗabi'a al'umma kwaya ɗaya hukunci da cewa duka haka ake ko irin hukuncin da malaman kasa suke yi ai zalunci ne a ce aji za an yi surutu in ba gane wanda ya ba ce a zana duka ajin ai na kace ai hukunci haka wannan zalunci ne zama duk wanda ya wannan hukunci ya je tuba kuma waɗannan yara da su yes domin idan ba a gane waye yi ba gara a kyare su gaba da kamar yanzu na ce yan sanda da suke zuwa idan aka ce an yi kisa ko an yanka wani a wani waje in suka zo su kama kowa da suka gani wannan da zalunci ne ko babu inda aka ce aka a dokar Najeriya saboda su rena mutane ne sun ga mutane jahilai ko mutane ba su haƙƙinsu ba shine kawai a ce idan an yi wani laifi a nan wasu kenan hanyar nan ba ta biyu ba sai an wajen saci guda duk wani mai sana'a bakin nan wajen ya daina sana'a kenan za su dinga zuwa kawai suna samani suna iban mutane dan a je a ba su beli su samu kuɗi kuma beli an ce bel is free amma idan kan shiga hannu sai an biya kuɗi duk wannan zalunci ne jama'a malaman kanta ku daina yin wannan ka daina zuwa kana cewa duka aji sai ka gane saboda wani ya ma gwalo baka gane shi ba Allah shi kyauta shi ne sai yake cewa lamma tufiyar nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama irtadda kathirun min al-arabi an dinillah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya rasu an samu da dama daga cikin larabawa sun yi ridda sun ba addinin musulunci wasu kace tunda ma Muhammadin ya mutu ashe addinin na ƙarya ne asan mutanen ƙauye da rashin kan gado jama'a wasu kuma suka ce to dama su suna yin sallah tunda dai sallah babu wani matsala na kuɗi a cikin da za su ci gaba da yi amma zakka a ce wai su ɗabi dukiyarsu ko raƙumansu ko shanu ko awaki su dinga ba wasu ƙatti haka suka ce ko mu dinga ba muhammad da dangin shi suka ce ba za mu yi wannan ba za ka za mu yi sallah ba za mu ba da zakka ba sabbai aka yi ta shawarwari ya za a yi daga ƙarshe sai na baka yanke shawara cewa lalle sai an yaƙi waɗannan mutane to shine sai yake cewa fa arsala abubakarin aljiyusha li muharabatil murtadina sai bakar ya aika da sojoji dan yakan waɗannan yan da wa min ulaikal al daga cikin kwamandoji waɗanda suke manya da suke wannan aiki akwai Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu babban sahabi Khalid dan Walid Allah ya kara masa yadda arsalahu Abu Bakr as-Siddiq li qitali Musailamata al-Kazzab sayyidina abubakar ya aika khalid ya je ya yaki wani kafiri mai suna musailama babban makareci allazi da annubuwa wanda ya riya cewa wai shi ma annabi وانتصر خالد بن الوليد في معركة عظيمة يقال لها معركة الحديقة خالد بن الوليد يسنى سرع وانا ياكي وانا ببن كرو دا اكا ايدا اكا بسن دسونا معركة الحديقة حديقة ان كنتنا اي مغانا اكا وانا يتشي حديقة الشهداء وبعد ذلك سال خالد بن الوليد في الكبائر العربية التي ارتدت عن دين الله تبارك وتعالى bayan nan sayyidina Khalid ibn walid ya dinga shiga yana kurɗawa cikin kabilun da suka yi ridda suka addinin Allah madaukakin sarki sanda ya ce zai wuce ya ci gaba da yakan kamar yadda ainihin Ibn Kathirin ya kawo mutanen Madina suka ce a'a mu iya abin da aka ce mu yi kenan mu sai da ma kuma mun gaba yake to ni da zan yi gaba ya wuce sai bayan kwanaki suka ainihin yi kwana suka sake dawowa suka biyo shi aka shiga da wannan jihadi wa kana min alladhina ja'ahum Khalid ibn Walid qaum Malik ibn Nuwayra daga cikin waɗanda Khalid dan Walid ya je gare su akwai jama'ar wannan mutumin mai suna Malik dan Nuwaira wanda ya musulunta kuma sahabi ne da shi da dan uwansa sun zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallama sun karɓi musulunci sun koma cikin kabilansu sun zauna wa kanu qad mana'u zakata amwalihim su ma suna cikin waɗanda suka ce ba za su ba da zakka ba bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi lam yadfa'uha li Abi Bakar as-Siddiq bal lam yadfa'uha aslan suka ce ba za su ba za su ba sai na Bakar ba kai ba ma za su bayar gaba ɗaya ba za dai shi sallah amma banda zakka faja'ahum Khalid ibn al-Walid fa qala lahum Khalid yazo ce da su aina zakata amwalikum aina zakatu amwali amwal ina zakar dukiya malakun farrabtun bayan salati wa zaka me yasa kuka raba tsakanin sallah da zakka bayan Allah ku ko ina yana ambatar wa aqimus salata wa atu zakka sallah da zakka ba a raba su kamar yadda ainihin biyayya Allah da biyayya iyaye ba a raba su kamar yadda ainihin waɗannan abubuwan suke kore shi da aka ce ainihin a tsoron Allah za a ce kuma a yi ma Allah biyayya a a yi amin a ji tsoron Allah a yi ma iyaye biyayya a yi da'a ma Allah a yi manzan Allah da'a su haka kuma a yi sallah a yi zakka kullum ba su rabuwa haka qur'ani bai da waɗannan ainihin tagwai na abubuwa a koda yaushe to ku kuma kun raba tsakanin sallah da zakka kun ce za ku yi sallah ba za ku ba da zakka ba ina zakka sai suka ce qala malik ibn nuwaira inna hadha al-mala kunna nadfa'uhu li kun fi hayatihi mata wannan dukiya da muna ba wa mutumin ku kuma yanzu ya mutu fama balu abi bakari ina ruwan mu da wani abubakar kuma fa gadiba khalid ibn al-walid sai khalid ya fushi wa qala yace aw huwa sahibuna wa laysa bi sahibika o yanzu annabin ne kake cewa mutumin mu kai banda kai kenan kamar yanzu shi ya tsane kai ka ce mutumin naka kamar kai da kake magana ba mutumin ka bane kenan kana ishara ga ka danganta shi ga wanda kake magana nan da shi kuma lafazi da ke nuna kamar kyara haka da kyamatarwa da janye jiki daga wancan mutumin da ake subject din magana akan shi ina fata an fahimci wannan to da Khalid ya ji wannan sai ya fusata yace o oh, mutumin mu ko kai ba ruwanka fa amara bi darar bin al-azwar bi darbi unqihi sai umarci wani sahabi mai suna diraru dan azwar wani katon sabon nan da muka yi labarin shi a can baya mai karfin tsiya din nan sai ya ce kama mushi ka kashi yadda abin ya faru jama'a a zai zai kawo mana labaran kala-kala Wasu shi Khalid bin Walid babban komanda ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mushi addu'a Allah ya ba shi taimako da nasara a cikin yaƙe-yaƙen su kuma Allah ya bashi wannan taimako tun da ya fara jagorancin sojojin musulmai bai taɓa. yin ƙasa a gwiwa ba ba a taɓa cin nasara a kan shi a yaki ba to amma sun san jama'a kowane mutum a wani shi dan adam yana da wani siffa ta adam adamci ta gazawa daga cikin abin da Khalidu aka ba da labari game da shi shine yana da fushi kuma tun da ya zama kwamandan yaƙi kullum cikin yaƙe-yaƙe yake da haka bai samu halin ya fahimci wasu asasiyat na ƙa'idojin yaƙi da wasu abubuwa na addini ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al imam ainihin bukhari da muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba aikin Khalid dan Walid amin bukhari kawai banda muslim ya je ya anso ainihin wato zakka a gun wasu mutane ko ya je musu wa'azi da ya je musu wa'azi sai suka fito suna cewa saba'ana saba'ana ma'anan saba'ana a yaren larabcinsu su waɗannan mutanen ƙauyen kamar su ce ne mun yadda mun shiga addini amma a irin yaren shi kuma ɗan garin maka saba'ana shine mun karkace mun yi ba za mu ba da wannan shubha kawai sai ya kama su da ita yasa da aka kama su a matsayin bayi gari na wayewa ya ce ma kowa ya kashe bawan da ke hannun shi a kashe mutane bila adadin sai Abdullahi dan Umar da wasu sahabbai yan tsiraru suka ce mu ba za mu kashe namu ba sai mun je gun Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tawo da nasu bayin suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ji yadda aka yi sai ce Allahumma inni abra'u mimma Allahumma inni abra'u mimma sana'a Khalid ya Allah na yi baran-baran babu ruwana da abin da Khalid ya aikata ba ni na saka shi ba ma'ana manzo Allah ya tabbatar da abin da ya kuskure ne kenan a manzo Allah bai kyare shi ba bai cire shi ba bai nuna cewa kuma abin da ya daidai bane sai malamai suka ce wannan na cewa shugaba zai iya ganin wani ma'aikacin shi yayi kuskure amma ya bashi saboda daidai shi ya fi kuskure amma wannan ba zai hana a bayyana mashi kuskure ba shine yana ba mutum kwairi ko a bashi warning ko suspension ko makamancin haka Allah ya ce babu ruwana da abin da Khalid ya aikata ba haka nace ba Khalid dan wari da kai jama'a bai san hukuncin cewa idan ana azumi ba a cin abinci ba ko me zaka ya taba bada fatawa cewa idan kana azumi babu laifi zaka iya cin cingam ko riɗi haka misali in ka dan samu wani dan abu da haka ɗan ido da zaka dan tsotsa wanda dai ba abinci bane ne kashe maka yunwa yace ba komai sabi ne amma saboda ba malami ne cikin sahabbai ba amma jarimi ne a cikin komandoji ya yi yaƙe-yaƙe mun shayin tarihin shi a nan wajen to irin wani ce ta faru a hakikanin gaskiya wannan abin da ya faru Khalidu ya samu kashi a cikin kuskure wani abu da ya ƙara ma kuskuren shubuha shine sai zama matan wannan mutumin mai suna Malik ah, Malik Nuwaira an ce wata kyakkyawan mata ne kamar yadda zamu zo mu ji da Khalid ya gora ba ganima sai ya ware ta ma kanshi to sai ba wannan sai ba mutane shi ba kan cewa wai dan ita ya kashe shi tare da cewa bai ma ta ba san da ya kashe shi tunda mata ne na da ba a ganin su wani bai sanin waye mata wani ba irin yanzu bane tun a jahiliya jama'a larabawa wanda suka san mutuncin kansu ba 'yan tasha irin sai mu rika su ba wanda suke yan fyaɗe ne masu hawar katangar mutane su gun matan aure su yi kwartanci ba irin waɗannan ba ha jahiliya ko mutanen da suke da ifa idan budurwa ta fitowa ta wuce ta layi ko mata aure kowa kau da kai yake haka an ta yake cewa eh, agshafa ta talhayi inda haliliha wa idza gaza fil la agshaha wa aghuddu tarfiya in badat li jarati حتى تواري ya معواها ma'awaha inni سمح الخليقة ماجد لا la النفس nafsan laduja hawaha ni ni na zuwa gun aure sai in mijinta ne ya gaishe ni mu je tare kwarto ne mai zuwa gun mata aure mijinta baya wa idza ghaza al jaysh idan mijinta ya tafi yaki a cikin sojoji la agsha na zuwa gun aure wa gudu tarfi ce ina kauda fuskata rintsa ido na idan ƴan makwabta ta fito za ta wuce mata makwabta ko ɗan makwabci budurwa ko bazawara yake wa a gudu tsarfi ya in bazan ya jarati hatta tuwari ya jarati ma'awa sai ta gama abin da ta wuce baya irin wannan dogon kallon da mutane suke yanzu ce in ni mur'un ni mutumi ne mai halin kirki wanda ba na biye ma son zuciyata to wannan ha jahiliya aka ce balantana ko a musulunci da aka ce su shiga gida su buya yudina alaihinna min jalabibihinna Eh, ah, kaza kaza kaza wala tabarrajna ga sunan ayoyi burjik ayoyin hijabi a cikin ainihin azab da sotin nuri dan haka bai ma san wace ce ita ba amma a matsayin shi na kwamanda yana da yancin ya ga wani abu a cikin gani mai warewa kanshi abin da yake nan sai wannan ya zama karin shubha dan kasan mata kullum suna iya dawo rigima ba kankanuwa ba amma na farko tukunna akwai sahabi abu ubaida a cikin wannan runduna amin abu katada da abu dan as tun kafin yi kisan suna mashi cewa kuskure ne wannan kisa da zai sannan na umar ya fi kowa tsanantawa a kai. da shi cewa ma a cire shi kuma sanda aka kawo na abubakar labari ya aika mai cewa ka zo ina neman ka ya zo tun a zaure da ya ga umar umar ya fara gaggaya mai baka gangan bai kula umar ba ya wuce ya shiga gun sarkin musulmi halifa sai na bakar suka tattauna ya gaya mai yadda aka yi sai na bakar bai kyare shi ba amma kuma ya cire kuɗi daga baitul mali ya biya diya waɗannan rayuka kaga ya yarda da cewa aikin da kwamandan shi kuskure ne kenan domin sai a kuskure ne ake biyan diya da ya kashe su ne a matsayin kafirai ba jinin ya tafi a banza sannan kuma ya ce duka ragowar bayin amma yadda su 'ya'ya su koma cikin iyalansu to yanzu wannan ya tabbata a tarihance kamar yadda ah, ibn kasir ya tabbatar cewa lalle wannan kuskure ne da Khalid dan walidi amma kuskure kwaya daya haka zai zama da ra'ayi bata mutane kuma wannan komanda da yayi yakoki sama da hamsin ya yada musulunci ya dauka musulunci sai ai da akan wannan kuskuren kwaya daya ba za a bace alherin sa ba kaga inda mu'alu sunna muka sha bamban da kowa ke mu muna faɗan abin da yake kawai ya tabbata ne a tarihance a ilmance a bisa ma'aunai na ainihin adalci ba tare da tsinuwa ko zaƙewa ko nuna son kai ga wasu ɓangare ba Allah ya kafata musu gaba ki daya Allah ya ƙara musu yadda a takaice malam ya ce wa qila inna malik ibn nuwaira qad taba'a sajah allati da'at nubuwa wasu kuma suka ce malik dan nuwaira ya kasance ainihin wato ya bi wata batacciya ce mai suna sajah ita ma mun yi labarin ta bayan kun tuna wata bokanya ce ta da'awa annabta sai wani annabin ƙarya ya mata wayau shine musailama din can kawai ya aure ta sai da ta cikin gida kawai kaga annabi ya ƙarya ta zama eh, mata annabin ƙarya titko ta ce ya mata wayau kawai ya aure ta ya kwace iya sarauta ta annabta ƙarya ya hada da tashi na fata mun gane annabi mata ya bi ta iya duniyanci kenan وهناك رواية وهي أن خالدا رضي الله عنه لما كلمهم وزجرهم عن هذا الأمر وأثر منهم من أثر وتلابار ونلابار كما أكتشي خالد بن الوليد ألوك تند أينهم واتو يا يمس wannan bayani ya tsoratar da su akan kafircin da suke ciki ya kama waɗanda ya kama qala li ashabi sai ya ce wa jama'a shi idfa'u asrakum kusa kusa bayin da kuka kama a cikin ɗini shine idfa'u wa kana laylatan barida a wani dare ne mai matukar sanyi wa kana min lugati faqif amma yayi amfani da yaren quraishi ne a yaren faqif kuma idan aka ce idfau rajula ya'ani uqtulu to ana nufin kisa ne kawai fa zannu anna khalidan yuridu al-qatla fa qataluhum biduni amri khalid ibn al-walid sai suka tsammani yana nufin kisa ne sai suka bi suna kakkashe su ba tare da umarni ba wato an samu matsala ne na language variety saboda harshe yana da haɗari wajen fahimtar abubuwa kamar yanzu a nan ƙasar ne a cikin hausa kaɗai in ka ɗauka misali hausa kebbi da Sakkwato da irin ta nan ba ɗaya ba akwai abin da aka faɗa a nan zaria wataƙila ba zagi ba ne ba magana ce da za ta zama ainihin abin aibatawa ba amma in ka je kebbi ka faɗa sai zama abin da za a ga cewa ka ci mutuncin mutum a nan yanzu ka ce mutum guntu a nan zaria kaga ka zage shi amma a sakwato ko kebu guntu shine gajere sai a ce wanga guntun mutumin ga kai to amma a nan ka ce mutum guntu sai ku faɗa da shi Za zaru dole kana magana da yare ka san da zuwa kake magana ko ba haka bai? to irin wannan ne wasu suka ce ya faru sai ainihin aka samu wannan matsala ala ayyi halin malamai ne sun tabbatar ka karanta littafin usul gaba da littafin ainihin ibn kathir na tarihi da ainihin littafin al-imam zahabi shine tarihul islam Duk wannan malamai sun tabbatar da cewa wannan magana da ta faru shine wannan aiki na Khalidu Khalidu ijtahada fa akhta yayi ijtihadi a matsayin shi na komanda sai ya kuskure ya da lada guda na ijtihadi ba mun a kyare shi bane akai balantana kuma a ce duka zunubin ko laifin ko rashin dacewa da din ya shafi dukkan al'ummar sahabbai babu shakka wannan zalunci ayyul umuri salati hasala kowane abu ne da ya faru daga cikin ukun nan fa inna qatlahum kana haqqan aw kana ta'wilan wa hadha la yu'abu alayhi kisan su Khalid ya kasance ya kashe su ne bisa gaskiya ko kuma bisa yayi ta'awili shine yayi ijtihadin kenan ya kuskure ba za a aibata shi akan haka ba wa amma qauluhum inna Khalid ibn al-Walid ba'da an qatala Malik ibn Nuwayra dakhala ala zawjatihi fi nafsi al-layla fa hadha kadhib amma cewa da suka yi Khalid bayan ya kashe wannan mutumi a wannan dare ya kwanta da matar shi ba tare da istibra'i ba wannan ƙarya ne sabai ya tabbata cewa hadisin muslim idan suka kama bayi a yaki ba sa kusanta su sun istibrai don kuma shine ƙa'idar musulunci fa ba'da an qatala Khalid ibn al-Walid man qatala wasaba minhum istakhlasa dawlatahu li nafsi wa hiya min as-sabi babu shakka bayan Khalid ya kashe su an kama bayi to ya zaba wa kanshi matar wannan mutumi a matsayin baiwa kuma daman an kama ta ne a cikin bayi walakin an yakuna qad dakhala alaiha min awwali lailatin aw annahu qatalahu min ajli dawlatihi fa hadha kulluhu kadhib yace amma faɗin da ake cewa wai ya kwanta da ita a wannan daren ko kuma dama dan ainihin wannan mata ne kashe wancan mutumi mala yace wannan gaba da karya ne ka karanta littafin albidaya wan nihaya mujallad na shida shafi na 200 shafi na 326 خالد بن الوليد رضي الله عنه المجاهد في سبيل الله يقول لأن أصبح لأن أصبح العدو في ليلة شاتية أحب إلي من أن تهدى إلي فيه أرسل أو أبشر فيه بولد خالد yana faɗan cewa in yi ma ainihin wato abokan gaba jijjifi na wayi gari kawai a bakin garin abokan gaba cikin asbahi cikin dare mai bala'in sanyi na fi son wannan fiye da a ce a wannan dare a kawo mini kyautar budurwa ma'ana a ce na yi aure zan tare da mace budurwa ko kuma a mini bishara kan cewa an muna haihuwa kasan ko waɗannan abu guda biyu suna daga sabuwan da maza suke zaƙuwa a kai duk namijin ya sabuwar mace ko aka haifa mashi sabon ɗa za ga yana zumuɗi yana zullo yana faɗi tashi yana ganin ya samu wani sabon ci gaba amma wannan kwamanda ya ce waɗannan ba su ne a gaban shi ba abin da ya fi so shine ya zama cewa ya wayi gari a fagen fama yana jihadi da da kalmar Allah wannan magana ta cikin tafin bidayatu wan nihaya mujallal na bakwai shafi na 117 wanda ya faɗi wannan magana shi ne zaka ce wai saboda wata baiwa wai ya kashe wani musulmi wannan ba daidai bane فلقد كان من القادة العظام الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خالد na daga cikin manyan kwamandojin da manzon Allah ya magana a kan shi yake cewa khalidu saifun min suyufillahi khalidu takobi ne daga cikin takubban Allah sallahu alal mushrikina Allah ya zare wannan takobi yana saran kafirai da ita wannan hadisi a cikin bukhari yana cikin ainihin tafin ibnu asakir shine ainihin tarihu madinatu dimashqa al-imam al-albani ma ya kawo shi a cikin tafin silsilar sahiha sannan kan tafin tarihu tabari da al-bidayatu wan nihaya duka waɗannan ainihin littafai sun zo da wannan kissa ta tabbatar da cewa Khalidu takobi ne daga cikin takuban Allah shi ta lokacin da Umar ya matsa wa Sayyidina Abubakar sai an cire shi Sayyidina Abubakar ya ce a'a ni ba zan mai da takobin da Allah ya zare mai da shi cikin gidan shi ba ni ba zan haka ba ولذلك لما وقع من خالد هذا الأمر وهو قتل مالك بن نويرة ومن معه قال عمر بن الخطاب لأبي بكر فإذا خالدا فإن في سيفه رهقا Lokacin da wannan abu ya faru sai sayyidina Umar ya ce wa Abubakar ka cire Khalid daga wannan matsayi da ka bashi na babban hafsan kwamandojin sojojin musulmai a jikin takobin shi akwai zubar da jini takobin shi tana da barna fa qala Abubakar la wallahi yace san ba zai yiwu ba na rantse da Allah innahu saifun sallahu Allahu alal mushrikina takobi ne Allah ya zare shi akan wuyan munafikai anan kafirai ni na mai da shi ba zan haka ba wa in kanu yunkiruna ala abi bakarin annahu lam yaqtul qatila malik ibn nuwaira yace idan kuwa suka ce wai su yan shi'a suna zargin sayyidina abubakar da cewa bai kashe khalidu ba dan fansar jinin malik ɗan nuwaira fa ma balu aliyin lam yaqtul qatalata usmana to me yasa ali bai kashe wanda suka kashe usman ba wa usmanu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na usman kuwa yana daga cikin sahabbai wa sihirihi kuma wato sirikin manzon Allah ne ya auri yayan manzan Allah guda biyu wa khalifatu muslimina kuma halifan musulmai ne wa malik ibn ruwaira alalin maliku kuma mashkukun fi islami akwai matsala game da tabbatar da musulunci shi fa in kana aliyun ma'azuran in suka ba sayyidina ali uzuri fa abubakar ma'azuran sai su ba abubakar shi ma kama kun ji ta hakiki ko walam maltaka umar bin al-khattab bi tamim bi mutayyim bin nuwaira akhi malik lokacin da bayan an yi kisan dan uwan maliku din nan ne suna mutayyam ya taho musamman ya kawo ƙara gun sayyidina abubakar to a lokacin ne suka gamu da umar dan khattab fa qala lahu sai ce mishi ma za qulta fi akhika ya tambayi wannan mawaki ne suna mutaymam ya mutammam yace mishi wace waka kai na ta'aziyya ga ɗan uwanka fa qala mutammamu sai yace ina cewa ne wa kunna kanudma kanudma na juzai mata hikbatu min ad-dahr hatta qila lan yatasadda falamma tafarraqna ka'anni wa malikan لطول اجتماع لم لم نبت ليلة معه yace cewa nake yi wa mun kasance Ka juzai mata, kamar ka ce mu ne abokai mafiya kusa an aka ce nudman su ne abokai masu shan ruwa ko shan zuma ko shan giya tare wanda suke zama a majalisi guda su ci abincin sha tare aka ce wani nadimu fulan suna cin abinci tare ke na kabilan banu juzaima hikbatan min ad tsawon zamani mu ne aka fi sani a matsayin abokai biyu wanda suka shaku da juna ba ma rabuwa da juna qabla an yi tasadda'a kafin mu zo mu rabu daga baya ta hanyar kashe shida da akai falan ma tafarraqna yanzu da muka rabu ka anni wa malikan da tuli jima'in lam nabit laylatan ma yace kamar yanzu ka ce da ni da maliku kamar mu taba kwana a wuri ɗaya ba ko za su ɗaya haka mutane take raba tsakanin mutane wanda suke tare suke rayuwa tare mata da miji ɗa da uba aboki da aboki ƙani da wa malami da ɗalibi a haka sai kawai su ta raba su sai aka kamar ɗayan ma ya wuce kamar ba a yi ba ji me haka ko sai a waye gari kamar ba a yi mutumin ba Allah ubangiji ya samu cika da imani na'am eh wannan magana ai an wuce ta mara hikmatun ake cewa kwarai kuwa fa qala umaru sai umar yace wallahi lawalittu an arsi akhi zaidan bi mithli ma rasaita akhaka yace wallahi na so a ce da na iya waka ne ma dan nayi ma dan uwana waka Zaidu da aka kashe Zaidu dan Khattab yana da cikin wanda aka kashe a cikin yaki a ainihin yaki yakin da aka yi da mun magana akan shi a baya ina jin ko ba nan bane ba zan iya tunawa bi ba kasancewar shi ya yayi ta akhuri a wajen shiga musulunci kullum haka yakan ce sayyidina Umar yakan ce Allah sarki dan uwana Zaidu ya riga ni shiga musulunci kuma ya riga ni samun shahada don umar ya yi ta ya musulunta da wuri amma ya ta ɓoye musulunci shi yana tsoron danginsa sai kuma ya ya mutu da wuri umar kullum yana cewa ya riga ni shiga musulunci kuma ya riga ni samun shahada to umar bai da basirar waka shi da bai ma dan uwan shi waka ba da ya ji wannan mawaki ya yi waka ya ce ina ma da na iya waka ni ma ne ma dan uwana waka da mai ta'aziyya fa qala mutammim sai mutammim yake cewa law mata akhi ala misli ma mata alaihi akuka ma rafaitu yace wallahi da a ce dan uwana ya mutu ta hanyar jihadi ne irin yadda dan uwanka ya mutu ba cikin ba da dan uwana ya mutu ba sai wallahi ba zan mishi waka ba bai bukata mishi waka dai ya samu falala dan uwanka an kashe shi ne a jihadi qala umar sai umar yake cewa ma azani ahadun fi akhi bi misli ma azaitin wallahi ba wanda ya muni gaisuwar rasuwan dan uwana mai daɗi irin wannan da ka muni وكان عمر قد استشهد في معركة اليمامة وكان زيد قد استشهد في معركة اليمامة في قتال المرتدين من بني حنيفة الحال دا ما شي wannan زيد dan Khattab ya rasu ne ainihin wato a marikatul yamama wadda aka yi zamanin sayyidina Abubakar a yakin waɗannan ƴan ridda mutanen Banu Hanifa su ne mutanen Musailama kenan al-Kazzab ina fata mun gane wannan sai malam ya ce ash-shubhatu as-sadisa shubha ta shida قتل معاوية لحجر بن عدي abu دان shi ma ya kashe wani mutum mai suna حجر دان عدي wannan jama'a kafin mu karanta daga cikin littafin nan bari mu wani a adan tafiya ga photocopy nan da aka baiwa mutane daga cikin littafin siru a alamin nubala na al-imam al-hafiz shamsuddini muhammad ibnu ahmad ibnu usman al-zahabi al-mutawaffa sanata 48 ba da mai tisabi alil hijira Allah ubangiji dukan shi da gafara wannan da ke hannu na juz'i na uku ne bugun mu'assatul risala wanda aka buga a 1996 kamar ka ce shekara 19 kenan da suka shuɗe ko wannan shine bugu na ɗaya, ga shi daga shafi na 462 a cikin wannan tafi mai albarka na tarihin manyan ƙwararrun mutane a cikin ilmomi kala daban-daban na musulunci al-imam zahabi yake cewa tarjama ta 95 hujur bin adi muna so mu ji waye hujuru da kuma labarin yadda aka yi aka kashe shi kafin mu karanta asalin kabiyar a cikin wannan littafi za mu fi gane ta insha Allah domin akwai wani kulli game da wannan mas'ala ne a takeice al-Imam Zabi yake cewa hujur bin Adi ibn Jabala ibn Adi ibn Rabi'ah ibn Muawiya al-Akramina ibn al-Harith ibn Muawiya al-Kindi sunan shi kenan hujur dan Adi Adi dan Jabala jabala ɗan adiyu dan rabi'a su ɗan muawiya muawiya dan harisu dan muawiya dan kabilar banu kinda wa huwa hujrul khayl ana mishi laqabi da hujrul khayl saboda ko wani kuma cousin ɗin shi ne ake ce ma hujrul sharri shi kuma wani riko Allah wa abuhu adiyun al-adbar baban shi dinnan adiyu dan rabi'a kakan shi kenan adiyu dan jabla dan adiyu ana ce mishi adiyun al-adbar adi wanda ya juya da baya wa kana ina muwalliyan an jefe shi da makami a kashe shi a gun yaki daidai ya juya zai ruga da gudu to sai zama abin aibatawa a jahiliya ana labarin shi fa adbar sai ana ce mishi wanda ya ranta a nakari al-kufi wannan mutumin hujuri ya zo na kasar kufa abu abdurrahman ash-shahid zabi yace shahidi ne lahu sahba wa wufada sahabi ne kuma ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam qala ghairu wahid malamai da dama suka ce wa fada ma akhihi hani ibn al-adbar sun zo shi da dan uwan shi ne mai suna hani'u dan ainihin wato adiyu al-adbar wala riwayata lahu an nabi sallallahu alaihi wasallam hujur dan adi ba shi da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sami'a min ali wa ammar ya ji karatu daga aliyu da ammar rawa anhu maulahu abu laila wa abu al-bakhtari at-ta'i wa ghayruhuma waɗannan sune ɗaliban shi wa kana sharifa babban mutum ne amiran jagora muta'an wanda ake jin maganarsa a cikin mutanensa ammaran bil ma'rufi ya shahara wajen wa'azi muqdiman alal inkari yana shiga gaba wajen musanta mugun aiki min shi'ati aliyyar radiyallahu anhuma na daga cikin tawagar jama'a sayyidina ali ba in sha yin waɗannan iskan gari jama'a shahida sifina amiran da shi aka je yakin sifinu a matsayin jagora wa kana za salahin wa ta'abbudin mutumin kirki ne bauta Allah Ƙila. an ce kazzaba ziyad na abihi mutawalli al-iraqi wa huwa yakhtubu to da rigima ta fara da yana cikin rundunar sayyidina ali bayan da aka gama din rigima da ra'ayi mulki ya koma hannun su muawiya shi wannan ziyar dan abi sai kuma bangaren jam'iyyar su muawiya sai yayi kamfin kenan daga jam'iyyar sai nali ya koma can haka bashi gwamna aka turo shi kasar kufa wata rana yana cikin ba akan mumbari kai hujur dan abi kawai sai ka ce ƙarya ne ƙarya ne wallahi wa hasabahu maratan ukhra wata rana kuma ya dauki tsakuwa yana jifan liman yana huduba faka taba fihi ila muawiya sai wannan limami sai wannan gwamna sai ya dauki wasiƙa takarda ya wasiƙa yana ƙaran shi a gun mu'awiya cewa wani fa yana so ya tada fitina a cikin al'umma fa askara hujurun fi talatati alatin bisalah da hujurun da wannan labarin sai ya ja jama'a shi mutum dubu uku da makamai suka fita daji suka ja tunga suka ce a zuwa yaki zama kuna ji wannan magana wa kharaja anil kufa ya fita daga cikin gari summa badalahu sannan sai sake shawara wa qa'ada ya dawo ya zauna a gida yace ya fasa yakin fa khafa ziyadun min sauratihi thaniyan sai wannan gwamna na garin ya ji tsoron kada fa wannan mutum ya karata da kayar baya fa asa bihi fi jama'atin ila muawiya sai sa aka kama shi da mutane su goma sha biyu aka daure su tam a jikin raƙuma Tunda daga ƙasar iraki har ƙasar sha qala ibn sa'ad kana hujrun jahiliyan islamiyan huzur ɗan adi ya rayu a jahiliya kuma ya rayu a musulunci al qadisiyya da shi aka yakin qadisiyya zamanin sayyidina abubakar wa huwa alladhi fataha marja azra shine ya bude kasar marja wata anguwa ce a garin a wajen garin ainihin wato Dimash, wani ikon Allah kuma ana aka kashe shi kamar da zamu ji labari wa kana ata'uhu fi al-tayni wa khamsimi'a ya kasance ya raba ainihin wato ah, kyaututtuka bayan an yi wannan jihadin ga mutum sama da eh, dubu biyar walan ma kadima ziyadun waliyan da adi lokacin da ziyadu ya zo kasar kufa a matsayin shi na gwamna sai ya aika aka kira hujur dan abi fa qala sai ce ni anni a'rifuka ka dai san na san ka a siyasar wannan zamani wa kuntu ana wa'anta alama alimta min hubbi Aliyu. ka san da ni da kai ta jam'iyyar mu daya goyon bayan na ali wa annahu qad jaa ghayru zalika yanzu kuma canji ya zo al'amari ya juya wa unshiduka Allah ina gama ka da Allah an yaqtura li min damika qatra don Allah karka bani damar da ni zan zubar da jinin ko da digo daya fastafragahu kullu fa astafragahu kullu karka bani daman zubar da jinin ka digo daya in ka bani dama to zan zubar da shi gaba daya ba zan rage maka koda dugo daya ba yi mishi barazana irin sarakuna kenan ko amlik alayka lisanaka ka kiyaye bakinka ka iya bakinka waliyus iduka manziluka gidanka ya ishe ka ka zauna a gida fa inni a'rifu ajalataka na san ka da gaggawa a wajen gaba amin ko wa hadha sariri huwa majlisuka kaga wannan fadar to nan nake so ka dinga zama ana fira da kai wa hawaijuka maqdiyatul ladayya zan biya maka duk bukatunka duk abin da kake bukata zan maka fakfufni nafsaka ka wadatar da ni daga rigima da kai fa inni a'rifu ajalaka na san gaggawarka fa unshiduka Allah ya aba Abdurrahman fi nafsika ina gama ka da Allah kar ka suci kanka wa iyaka ka ganka a hirɗinka wa hadhihi safala ka kyale waɗannan ƴan iskan garin shine ma'anar safala mutanen da suke kawai wanda ba su da wata daraja talakawa gama gari ‘yan ma habba wa dabba ka rabu da su an yastan ziluka an ra'ayika kar canza maka tunani fa innaka wallahi ka ganka lauhunta alayya idan ka bari ka wulakanta ido na aw istaghfafta bi haqqika ko kuma ka wulaƙanta kanka lam akhussaka bi hadha wallahi ba zan keɓance ka da wannan nasiha ba fa qala qad fahimtu ji, ji jiya zama dole ko wani sarrafa ya juya alama bere da magana ba zama kuna bi wani labarin ko fa ku shi'a sai yan shi'a a lokacin yan adawa ne ga wannan gwamnati sai suka zo gare shi fa suka ce ma kala daka, ce me ya ce maka duk sanda aka ce kana dan adawa aka ji wani gwamna ya kira ka ko ya maka wannan bayanin za a zuwa ce me ce maka ya ce kai da kamfin ne ya ce ne ka haɗa kai baki da kai ayi antifati dole jama'a ka ba su jin me ya faru ko haka siyasa take kullum tana maimaita kanta jama'a fa akhbara wai dai eh, kun ji kun ji abin da yace wai ni a ce rabu baki na kan ne magana za a yi mulki kan ne adawa kan ne biye muku kaza kaza kaza kaza iya ba su labari fa qalu ma nasa suka ce ƙarya yake wallahi bai isa ba fa aqama wa fihi ba'd al-i'tirad sai ya miƙe ya ci gaba da rayuwarsa amma dai yana yi yana kawo dai adawa in an faɗi magana ya ce ba haka bane bai yadda ba wa shi'atu takhtalifu ilayhi sannan in shi'a kullum suna kai mai ziyara majalisinsa ana gaita shi tarurruka jana'iza raɗin suna aure ana yi da shi da yana da rike da jama'a shi irin da yanke suke ya ana fata mun gane wannan wa yaquluna suna ce mishi innaka shaykhuna wa ahaqqu man ankara wallahi kai ne jagoran mu kai ka fi kamata ka fito ka ce abin da ake ba daidai ba ne wa idza atal masjida mashau ma'u in za shi masallaci ranar juma'a ko ranar idi ko za a yi wani taro sai ya taho da jama'a ba ka suke ba jama'a wani lokaci ka ga wani gwamna da wani tsohon gwamna ana rikici akan titi kowa da kwambai din shi ko wani tsohon kwamishina wanda ake adawa da shi sai ya zo a ta rikici irin wannan sai yana faruwa ba yau aka fara ba kowa zai bada misali ɗaya biyu uku akan irin wannan alamar da muke rayuwa ana nan ana nan fa arsala ilayhi khalifatu زياد على الكوفة أمر بن حريث وجار بالبصرة ما هذه الجماعة akwai wanda ziyadu ya ajiye shi ya dinga kula mai da kufa alhalin shi ziyadu yana basara mai suna amr dan hurai sai ya aika mishi da sako cewa wani irin tara mutane kake haka fa qala lir rasuli sai ce wa dan sakon tunkiruna ma an fi kuna kyamar abin da kuke akai ne ilaika aka wasi'un ka je ga fili nan iya kashe kuma ku tara jama'a ku ban mu tara jama'a kuma ku tara jama'a fa kataba amrun ila Ziyadi. sai abu dan hurai ya rubuta sako zuwa ga ziyadu a kasan basara cewa in kanat lahu haja bil kufa fa ajil yace idan kana da wata bukata lalle a ka taho ina neman ka ina so na ainihin wato ganka ya kai shugaba fa badara sai yazo wa nafaza ila udr ibn adi ibn hatib ya je ainihin wato ya ba da bayani akan cewa su hujur dan adiyu wa jarir ibn abdullahi wa khalid ibn urfuta ya'ziru ilai cewa a kafa musu hanzari a jakunnan su wa an ya kuffa lisanu kuma cewa su iya bakin su falam yujibuhu sai ba su amsa ba waje ala yaqulu ya gulam a'riful baka sai suna ce mishi ainihin wato kai dan samari hita kanka ba da kai muke ba da manyan ka muke fa qala adiyu a majnunun anta kai mahaukaci ne kuwa ukallimuka bima ukallimuka wa anta yaqulu hadha maka magana irin wannan kai kuma ka mimu da irin wannan wa qala li ashabihi ma kuntu adunnu balaga bihi da'afa ila kulli ma ara ce wallahi ban dauka kai ka rauni ba wani hadu suka tashi suka fita fa akhbaru ziyadan sai aka je aka ba ziyad labari cewa sun zo haffadan wato wakilin ka a kasar kufa sun mushi rashin mutunci fa akhbaruhu bi ba'd wa khazanu ba'dan suka faɗa mashi wani bangare suka boye wani bangare wa hassanu amrahu suka kyauta al'amarinsa wa sa'alu ziyadan rifqa bihi suka ce amma a tausaya masa fa qala lastu idan li abi sufyana in na kyala wannan to ni ba dan gidan abu sufyana bane wa hassanu amra fa arsala ilayhi shurta wal bukhariya ya aika mishi da yan sanda masu kayan sarki da kuma yan sanda marasa kaya da ake ce musu plain clothes yan ah, abin nan yan waɗannan da suke yan sandan ciki ko sss misali aka aika mishi da su faqatalahum bimman ma'a suka je suka yaƙe shi sun man faddu anhu har suka watsi suka bashi waje ba su iya kama shi a farko wa utiya bihi ah, aka watsa mutanen shi wa utiya bihi ila ziyadin wa bi ashabi aka kamo shi aka zo gun ziyadu da shi da mutanen shi wai wailaka malaka yace ka shiga uku me ya ja maka wannan aiki faqala inni ala ma ala bai'ati li muawiya yace ina nan a ta. fa jama'a ziyadun saba'ina ya yasa aka hada mutane 70 daga cikin su faqala sai yace uktubu kuma ala hujrin wa ashabi ku 70 din nan ku rubuta bayani akan cewa kun shaida cewa hujur dan adi da shi da mutanen shi suna tada fitina thumma awfadahum ala muawiya sannan ya aika da su tare da wannan wasiƙa zuwa ga muawiya wa ba'atha bi wa ilai fa aisha al labari iske aisha cewa ga hujur dan aditan shi da wasu mutane an kulle su an aika da su ga muawiya kuma da sakon cewa yan tawaye ne su masu da fitina shikenan sai ta ce fa ba'athat abdurrahman ibn al harith ibn hisham ila muawiya yas'aluhu an yukhalliya sabilahu sai ta eh, tas'alu ta aika da wannan mutumin suna Abdurrahman dan Haris dan Hisham ya je roki Muawiya dan Allah ya rabu da su fa qala Muawiyatu la uhibbu an arahu yace ni ba ma na so na gansu hatu kitaba yazid a kawo wasiƙa mu a ciki fa qoya alaihi aka zo karanta wannan sako wa jaa shuhudu aka zo da waɗannan ainihin shaidu su saba'in suka shaida eh da gaske ne duk abin da aka ce suna yin sa da matsayin suna yi fa qala muawiya sai ya ce uqtuluhum inda azra aje wuri kaza suna anguwa ne azra da muka ambata dazu yace aje a kashe su gaba daya fa qala hujru sai hujru yake cewa ma hadhihi alqarya ina ne kuma azra qalu azra suka ce da shi azra mana a guri kaza fa qala amma wallahi inni la awwal muslimin nabbaha kilabiha kilabaha fi sabilillah yace wallahi ne farkon musulman da na sa karnukan wurin suka yi ainihin haushi alhalin an zo jihadi shine kwamandan sojojin da suka yi jihadi suka bude wannan gari yanzu kuma za a kashe shi a garin sun ma'udiru masfudina aka zo da su da ankwa a hannayensu wada a kullu rajulin milhum ila rajulin aka miƙa kowane mai laifi zuwa ga wani hauni mai yanka mutane faqatalahu nan take aka kashe su faqala hujur sai hujur ya cika ba kashe shi ya ƙau. da uni usalli raka'atai yace ku banne sallah raka'ati fa tarakuhu suka bashi tawadda'a yayi alula wa salla raka'ataini ya salla raka'a biyu fa tsawwala ya tsawaita sallah fa qila la sai aka ce tsawalta tsawwalta jazi'ita. ya kake doguwar sallah ko ka tsoron mutuwa ne fa qala ma sallaitu salatan akhaffa minha ban taba sallar ta kai wannan karanci ba in ji shi wala in jazi'tu yace kuma wallahi ko na tsoron mutuwa laqad ra'aytu sayfan mashhuran ina da hujja na ga takobi an zare ta wa kafnan manshuran ga likafani an aje wa qabran mahfuran ga ga kabari an an tona shi da me ban tsoro ba ni dutse ne ban tsoro ba wa kanat ashairuhum qad ja'u hum bil akfa qad ja'uhum bil akfan kuma dama kowane mutum yan uwan shi sun zo mishi da kafani an kashe a ba su mai jana'iza wa faru lahum al qubura sai daga su tuna musu kabari a wajen wa yuqalu inna muawiya allazi qala fi bal muawiyatu allazi qala zalika wasu suka ce muawiya ne faɗi wannan kwatanta a ce ga kabari an tona jama'a ga likafani an aje ma ga kuma alƙali na karanta hukuncin an yi kwandemin ɗinka today ai in baka yi zawa wannan kan ma kai kokari wallahi ko kuma ka ji ka haɗe rai kai ka mutu kama a kashe ka a ce sai an je da kai dabbo cikin makabartar na an tona kabari an aje likafani gashi nan ga ruwan wankan gawa da kuma sai a zo kuma a sai ana karanta dokar da za ta sa a kashe ga ga wuka wani wani mara imani yana rike da ita sai <laughs> eh, da kan tsoro wallahi shine sai ce qala hujurun allahumma inna nasta'iduka ala ummatina ce ya allah mu dai muna neman tsari daga gare ka ka tsare mu daga sharrin a'immatina shugabannin mu fa inna ahlal iraqi shahidu alaina fa mutanen mu su suka ce wai mu mutanen banga ne wai na ahlal sham qataluna su kuma wadannan suka kashe mu fa qila la sai aka ce da mishi mudda unqaka miƙe wuyanka fa qala inna zaka ladamun ma kuntu lu'ina alayhi yace jinin nawa ba zan taimake ku akan shi ba sai dai ku kama wuyan da kanku ku miƙar da shi wa qila ba'asa muawiyatu wa hudbata ibn fayyad faqatalahu wa kana a'waru fa nazara ilayhi rajulun minhum min kha'san fa qala in sa inna in sadaqat at-tayru qutila nisfuna wa naja nisfuna falamma qatala sab'atan ba'atha muawiyah bi rasulin bi itlaqihim fa idza qad qutila sab'atun wa naja sittatun wa kanu 13 wannan kuma aka ce wai an ba labarin ne wanda ya kashe su wani mutum ne mai ido ɗaya. da suka gan shi sai wani a cikin su ce in dai mafarkin da na yi ko camfin da na gani gaskiya ne to ba za a kashe mu gaba daya ana cikin kashewa an yanka guda bakwai sai aka bi da abin nan presidential pardon kenan za a ce ko cewa an yafe musu a kyale su sai a ga an riga an kashe wasu to jama'a wannan dai ba za mu karanta ba har zuwa karshe ba kun ji labarin abin da ya faru a kashe wannan mutum ma'ana su ne suka tada zaune tsaye suka yi ta neman fitina za su raba kan al'umma bayan kai ya haɗu su kuma sarakunan su ga ba za su iya haƙura su kyale su ba kun je da aka aka shi kama abin da ya faru ne da Hubai dan Abdullahi dan Zubair haka ya je ƙasar Madina ya dinga tada zaune tsaye irin wannan tada zaune tsaye har ainihin wato ta kai ma ainihin an kashe shi a wani lokaci daga cikin lokuta Allah ubangiji ya samu dace saboda yadda lokaci ya ƙure bari sai mu kwana akan wannan kisa idan mun zo karatu na gaba sai mu tashi ainihin wato akan asalin labarin da shi malam din ya kawo a cikin littafin hikba din gashi kafin mu kai ƙarshe inda yake cewa ainihin wato a kila inna rasula muawiya arada alaihim albara'ata min rajulin wa tauba fa aba zalika ashara wa tabarra'a asharatu falamma intahal qatlu ila hujrin ja'ala yur'adu aka ce da aka zo an ce wasu sai sun ce ba ruwansu da sa'aliyu sun fita daga kungiyar sa'aliyu wasu suka faɗa wasu suka ki wanda suka ki aka kashe su waɗanda suka faɗa su kuma aka kyale su wa qila lamma hajja muawiyatu istazana ala aisha yayin da muawiya ya je aikin haji ya je zai da aisha fa qala tace a qatalta hujran tace wai daga sai ka kashe hujuru qala wajadtu fi qatlihi salahan nasi gani nayi a cikin kashe shi akwai gyaran al'umma wa khiftu min na tsoraci kuma in na bar su za su bata al'umma ma'ana muawiya ya ba kanshi fatawa ne akan cewa waɗannan kashe su ya fi sauƙin matsala akan a basu su tara magoya baya fitina ta yadu da haka shikenan sai ga maslaha a cikin ya kashe su za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kan mako na gaba sai mu tashi a ainihin wato inda yake cewa a su sadisa fatlu muawiyata da hujjar ibn ali na faɗan wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah